shekara ta dubu biyu da goma sha tara. muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da ashirin da biyar na'am bismillahir rahmanir rahim haƙuri ga malamai idan mutum na karatu a wajen malamai dole ne ya yi haƙuri akan ɗabi'un malaman shi daga cikin ladabi na neman ilimi akwai yin haƙuri ga malamai da kuma jure ma ainihin wautansu Allah na iya ba wani malami ilimi duk wani fannin da kake nema yana da iliminsa amma kuma malamin yana da wauta to kada wannan wauta ya hana ka fa'idantuwa da wannan malami din malamin yana kiyaye ibada kan lokaci malamin yana da aƙida mai kyau malamin ya san hadisin manzo sallallahu alaihi da kyau malamin ya san fiqh da kyau malamin ya san kaza in ka zo fannin larabci masha Allah duk wani fanni ya sani an gane to saboda haka wannan malami wato ga ilimin da kake kishirwa ka samu a wajen malamai gashi ka samu a wajen wannan malami amma sai dai kash malamin yana da wasu dabi'u irin na kananan yara yana da wauta wani lokaci sai tafka maka wani abu zai kama karamin yaro ne ya yi misali amma fa akar maka lawo ne shi to yanzu ya za a yi a fasa neman ilimin ko yaya ne ake cewa a nan wajen wato ana so ka cure ma ainihin wautan malami da kuma ana so ka mutunta malamai duk da ka girma masu haka nan yin haƙuri akan cutarwa daga abokan karatu abokan karatunka za su iya cutar da kai in ma saboda hasada ko wani dalili abin ya kamata a matsayinka da ilimi ka yi haƙuri a kan cutarwansu ka yi haƙuri duk da Allah ake neman dacewa lallai neman ilimi ba ya kasancewa haƙiƙa ai ɗalibi bai zamantowa ɗalibi na hakika har sai ya yi haƙuri a kan wautan wasu sashen malamai da kuma jurewa juriya ga abin da zai faru daga gare su an gari juriya daga abin da zai faru daga gare su kamar misali a shekara da malami sai ce maka ah, ka yadda ni malaminka ne sai ka ce eh idan har kana da wata tambaya na addini sai ka tambayi wani in ba malami na ba Allah ya isa wai inda kana tambaya na addini dole ne sai dai malamin shi kawai wanda ya karanta da shi za ka yi tambaya ko kuma ka tambaye shi amma in ka tambayi duk sauran rubabbun malamai Allah ya isa ina maka gano wannan to shin wannan malamin yana cikin hayyace shi ko kuma wawa ne a mutumin da ya ce kawai malamin shi kawai za ka yi tambaya ko shi ga malaman suna a duniya ga baki ɗaya sai nuna kawai in ka tambayi wani wanda ba malamin shi ba Allah ya isa kenan idan matsala ta taso sai ya zama to ba malamin shi din ba ko kuma na nemi malamin shi ban samu ko kuma ga malamai nan da yawa kila ma sun fi malamin nashi ilimi to sai ce in har na tambayi wani ba shi ba Allah ya isa misali in har kana da wata matsala sai ka je wajen wani ka tambaye shi ba ni ba to ban yafe ma ba ilimin da ka kwasa a waje na, in Allah ya yarda ba zai albarka ba to kaga irin wannan gaba daya yana daga cikin wauta na malamai an gane wannan hutu ana samun irin mutum kaga mutum malami ne amma bai iya magana ba amma fa nau'i na ilimi kala kala zaka samu a wajen shi da kuma juriya ga duk abin da zai faru daga gare su duk irin wannan gaba ɗaya yana taimaka ma ɗalibi alal istikrar akan tabbata wato maimakon ya juya an gane ko ya tashi daga malaminsa ya ringa tashi yana juyawa daga wannan malami zuwa wannan malami tunda wannan malami ya bata min rai to na fasa karatu a wajen shi barin koma wajen wani malami to shi ma wannan ya bata maka rai ba shi ma zai ka ce ka fasa karatun ka koma wajen wani to haka za ka yi ta intikali daga malam wani zuwa malam wani ka ce na je wajen malamai dubu amma kowa na ga yana da matsala na fasa yin karatu ina batan gani yawwa duk mutumin da yake wannan shine siffan shi to wannan zai tozartar da rayuwarsa alhali kuma bai fa'idantu da komai daga malamai ba ya bata ma kanshi lokaci kuma bai yi karatun ba domin a cikin ilimi fa akwai albarka ba a samun wannan albarka sai da haƙuri da kuma girma malamai an gane ko sai ka yi haƙuri kan ɗabi'an malami kuma sannan ka ringa girma malaman sannan ka samu domin kamar yadda ake cewa ne duk wanda ya sadu da abin da ya sadu da shi ya sadu da shi ne ta hanyar mutuntawa kuma wanda ya faɗi ƙasa ya faɗi ƙasa ne ya wulaƙanta saboda barin mutuntawa in dai mutum ya bar mutunta malamai to sha Allah za ga ilimin shi shi ma ya tafi a haka a banza idan ko mutum ya yi haƙuri da malamai to sha Allah shi ma Allah ta'ala zai sanya masa albarka cikin karatun shi al-imam az Allah ya masa rahama ya ce daga cikin girmama ilimi akwai girma malami aliyu ya faɗa Allah ya a ah, karama Allah wajahu ana shin ya halatta a keɓance aliyu bin abi talib da cewa karama Allah wajahu ma'anan shi Allah ya girma fuskan shi an gane in ka tambaya ka ce me dalilin da ya sanya aliyu ne kadai ake ake ambatan shi da wannan suna da wannan ah, kinaya karamallahu wajahu sai su ce maka dalilin da ya sanya aliyu ne kada yake ce mai karamallahu wajahu ba a cewa abubakar karamallahu wajahu umar karamallahu wajahu sai aliyu kadai sai ce saboda shi kadai ne bai taba bautawa gunki ba sai ce dama wannan shi ne ka'idar duk wanda bai taba wa gunki ba ya halatta a kira shi da karamallahu wajahu in suka ce eh sai mu ce to alhamdulillah a cikin sahabbai akwai da yawa wanda ba su bauta wa ba akwai irin su ibnu umar su an haife su ne cikin musulunci ibnu abbas an haife su cikin musulunci anas bin malik an haife su cikin musulunci ire-iren su suna nan da yawa ashe akwai sahabbai da yawa da za mu samu suna karramar lawa wujuhahum ko to amma sai ya zamanto aliyu bin abi talib radiyallahu an shi kadai aka ware da wannan suna to malaman sunna sun yi tambaya to me dalilin ware shi kadai me yasa ba za a ce abubakar Allah waje wajahu ba in dai magana mutum ya taɓa bautan gunki ne shi yasa ba za a sa mai ba kenan ya nuna mana kenan in dai ka saba yin laifi da sai ka tuba har yanzu ana tunawa da wannan laifin bayan ka'ida ta ce at ta'ibu az zambi kamar la zambala mai tuba daga zanubi kamar wanda bai taɓa yin zunubi bane ba an gane wannan ayi saboda haka babu wani dalili na keɓance aliyu radiyallahu anhu a ce karamallahu wajahu shi kadai wato keɓance aliyu da karamallahu wajahu yana daga cikin shi'ar na rawafid shi'ar ne na yan shi'a su ne suke so su fifita aliyu bin abi talib akan sauran sahabbai sauran kulafa shi ya sanya suke ware shi da wasu irin sifofi kamar su ce imam ali ba za ka taɓa sun ce imam abubakar ba imam umar ba imam usman imam ali imam ali ya ce an gani to kuma za ga wasu daga cikin malaman suna su masu sun tasirantu da wannan sai ya ce imam ali amma abubakar a radiyallahu lafi'an to wannan kalma na imam ali a keɓance shi ga aliyu shi kadai shi ma yana cikin shi'ar na rawafit an gane dukkan wa'annan kulafa da dukkan su a imma ne su to laka in ka ce imam ali sai ce to ma imam abubakar imam umar imam usman imam ali dukkan su wa'annan imam a imma ne su dukkan su an gane to ire-iren wa'annan kalmomi baya halatta a ringa keɓance su a ware su ga mutum ɗaya kawai ba tare da wani nansi ba sai dai in nansi ne in an samu nasi daga manzan Allah cewa wane kawai a kira shi da kaza shi ke mun miƙa wuya yawwa to aliyu radiyallahu anhu ya ce ni bawa ne na wanda ya karantar da ni harafi ɗaya in ya so ya siyar da ni in ya so kuma ya yanta ni in ya so ya bautar da ni wannan sun mubalaga ne wato ma'ana in dai har mutum ya karantar da ni harafi ɗaya to zan ba shi mutunci gayan mutunci ya cancanci kowane irin daraja a wajena ina ba ta gani na'am sai na ce ce wanda ya yi karamar lawa waje a layak ta su bi ali yana bi ali wannan wannan laƙabi bai keɓanta da ali bin abi ɗalib ba shi kaɗai a wannan ya gaskata ga dukkan sahabbai Dukkan sahabbai ana iya cewa karamar lawa wujuwa kamar yadda malamanmu manya Allah ya musu rahama suka fa'idantar da mu irin su al'allama ibn bas an tambaye shi wannan fatawa haka ya bada fatawa din Allah ya musu rahama a bin yasar yana cewa wato wani abu bai taba tattaruwa zuwa ga wani abu ba aziyan wanda ya fi kawatuwa kamar haƙuri zuwa ga ilimi wani abu bai taba tattaruwa zuwa ga wani abu ba wanda ya fi ban sha'awa yafi fi ƙayatarwa kamar haƙuri ya haɗu da ilimi in ka samu kai kana neman ilimi sannan kuma Allah ya baka haƙuri to za ka ga wannan haƙurin zai ƙawata ka sosai kuma ya ƙawata iliminka eh Ibrahim bin Adham ya ce babu wani abu wanda ya fi tsanani ga shedan kamar malami mai haƙuri shedan bai san malami mai hakuri shedan ya fi san malami mai fushi mai tsananin tashin hankali to shedan zai ta farin ciki domin wannan malami zai yi banna da yawa idan ya yi magana zai yi magana da ilimi kuma in ya yi shiru zai yi shiru ne da ilimi shedan zai ce wallahi ku kalli wannan malamin kalamu ashaddu alayya min sukut wallahi maganan shi ya fi tsananta mun fiye da shirin shi maganan wannan malami ya fi tsananta mun fiye da shirin shi na Allah shi taimake mu نعم بسم الله الرحمن الرحيم وفتنته fitinan shi fitinan dajjal shine mafi girman fitina wanda ya taba gudana a doron kasa na batan gani fitinan shi shine mafi girman fitina ba na bane ko to yawa daga cikin abin da ya zamanto wajibi ahalin sunna su yi imani da shi akwai imani da saukan annabi isa dan maryam alaihi salam annabi isa dan maryam zai sauko ya kashe dujal kuma zai yi aure kuma zai yi sallah a bayan imamul mahaji daga cikin iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqa'im zai yi sallah a bayan ainihin imamul mahaji ana mai lakabi da suna alƙa'im bi amrillah an gane ku? shi annabi isa in ya zo zai yi sallah a bayan imam mahadi daga cikin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi isa zai mutu kamar yadda kowa ke mutuwa musulmai za su binne shi wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mata fa humul khalidun ba mu saba sanya ma wani mutum gabanin ka ba da goma a duniya ya lalla. shin idan aka yi mita shin ya lalla idan kai ka rasu su za su da goma in har manzan Allah zai rasu to ba mai da goma a duniya nan gaba ki daya an gane yi. shi ma annabi Isa zai mutu kamar yadda kowa ke mutuwa sai dai wani yakan mutu da wuri wani kuma Allah kan ba shi mai dogon rayuwa ina ba ta gane wani za ga ya mutu da wuri wani Allah zai bashi dogon rayuwa yanzu mu duba ashabul kaf ashabul kaf wato sun kwanta a cikin wannan kogo shekara nawa shekara dari uku da wasu 'yan kwanaki ko sannan kuma kafin wannan shekara dari uku ai suna da shekarun su da kaga mukaddara cewa suna da shekaru talatin kaga zai zama to 330 kenan kai a duniya wa labisu fi kahfihim 300 sinina wa zadu tis'a sun zauna cikin kogon su shekara 300 sannan sun ƙara har da tara Kuma ban ji wannan ai kaga dai a takaice ne wato ko da mutum ya daɗe ko shekara nawa ya a duniya to insha Allah sai ya mutu wa in ishta alfan summa alfaini ba'dahu wala budda min yawmin tasiru ila al-qabri wallahi da za ka rayu shekara dubu sannan shekara dubu biyu bayansa ba makawa wata rana za ka sadu zuwa ga ina kabari an gane wani ko to nan da aka ce annabi isa zai mutu kuma musulmi za su binne shi kenan a yaushe zai mutu bayan ya dawo kenan ko ba wai ana nufin yanzu annabi isa ya mutu ba na'am shar shar ce wanda ya imani da saukan annabi isa alaihi salatu wasalam yana daga cikin alaman tashin kiyama wanda yake mafi girma an gani ni abin da yake ba mamaki har yanzu wallahi ban taba ganin wani sabani daga ainihin sahabbai ko daga tabi'ai ko daga tabi tabi kamar da game da dawo annabi isa ba to ina mamaki a wannan zamanin wani ya bude baki ce annabi isa ba zai dawo ba abin yana ba dan bai cikin littafin suna kwata-kwata babu wani malamin suna tun daga zamanin magabata har zuwa wannan zamanin wanda aka ce an samu sabani ya buɗe baki ya ce annabi isa ba zai dawo ba allahumma sai dai a wannan zamanin ga wanda ya fada cikin kuskure an samu irin wayannan akidu a wajen irin su zila, da irin yan ahmadiyya da sauransu sai kuma yan akalaniyun amma salafiyun bi ma'anar kalima na ba gane babu maganar saɓani kan dawo annabi isa abu ne wanda malaman sunna na duniya gaba ɗaya tun daga zamanin sahabbai zuwa yau sun yi ittifaki a kansa an gani to ina mamaki wani ya ce an yi saɓani sai ta mamaki saɓani da wadawa aka yi saɓani ni dai na karanci littafan aƙida suna da yawa wallahi duk littafan da na karanta na aƙida ban taɓa jin maganar saɓani kan annabi isa ba an gano wannan kaga da akwai wannan sabani da mun gani a rubuce in an ce akwai sabanin a wani littafi daga cikin littafan aqidan mu za mu ganshi na'am wato saukan annabi isa daga sama domin Allah subhanahu wata'ala ya daga annabi isa zuwa sama a lokacin da yahudawa suka yi nufin kashe shi sai suka taho zuwa gare shi domin su runguma kashe shi an gani su kashe shi da kansu kuma su gicciye shi sai suka shiga wajen annabi isa alaihi salam a lokacin da suka shiga sai Allah ya daga annabi isa suna kallon shi alhali su ba sani ba an gani wato Allah ya daga shi sama su ba sani ba kai sannan sai Allah ya jefa kamanceceniyansa ga wani mutum sai Allah ya sanya fuskan annabi Isa da jikin annabi Isa sai Allah ya sanya ma wani mutum sai wani mutum ya zamanto ya yi kama da annabi Isa kan kan kan sai suka kashe wannan mutumin suna zaton cewa wannan mutum annabi Isa ne alhali ba annabi Isa bane ba Allah ta'ala ya ce ba su kashe annabi Isa ba ko ba su gicciye shi ba sai dai an kamanta musu wani mutum ne da annabi Isa sai suka yi tsammani annabi isa ne suka kashe shi sai Allah ya jefa yan annabi isa ga wannan mutumin an ce an ce abinda ya sa Allah ya yi ma mutumin haka mutumin shi ne wanda ya shiryar da mutanen zuwa ga inda annabi isa yake suna neman annabi isa sai ce ku taho in nuna muku inda yake to saboda haka a lokacin nan sai Allah ta'ala sai ya mayar da fuskar shi ya zan fuskar annabi isa yana sai yahuda suka kama shi yana ba ni bane ba ni bane suna kai ne ai mun zanka sai ya to Allah ya yi ma wannan mutumin azaba ta hanyar mayar da fuskar shi fuskar annabi isa aka kashe shi sai Allah ya masa uquba an ce an ce a'a wannan mutumin da aka jefa ba ne ya da isa yana daga cikin mabiya annabi isa daga cikin yan hawariye na ce hawariyin su ne manya-manyan sahabban annabi isa su goma sha biyu din nan to wannan yana cikin su annabi isa alaihi salam ya ce masa da sannu za a jefa maka kamanceceniya da ni kuma ka shiga aljanna ka yarda za a jefa maka kamanceceniya da ni kuma ya zamanto in ka yi haƙuri an kashe ka sakamakon ka aljanna sai wannan bawan Allah sai ya yi haƙuri sai ya fuskanci wannan shubha ɗin ya fuskanci wannan shubha wannan kamaceceniya da wannan kisa da wannan gicciyewan saboda wannan bawan Allah yana nufin aljanna da wannan cewa da ya yi annabi isa alaihi salam zai sauko ya kashe dujal zai kashe dajjal a can wani kofa ana kira shi babu luddun wani waje ne sananne wato annabi isa dan maryam zai je ta neman dujjal an gane ko da zarar annabi isa ya sauko wato zai je ta neman inda dajjal yake idan annabi isa alayhi salam ya ga dujjal sai dujjal ya narke kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa wato annabi isa shine zai kashe dujar sai ya zama to da zarar dujar ya gama da annabi isa sai dujar din nan karfin shi ya kare yadda ka san gishiri na narkewa a cikin ruwa to haka dujar yake yake komawa ya zama mai rauni gaba ɗaya ba abin da zai iya yi sannan sai annabi isa ya kusance shi sai ya sare shi da wani wani mashi sai ya sare shi da wani takobi sai ya kashe shi to cewa da ya yi, annabi isa alayhi zai yi aure kuma zai yi sallah a bayan imamul mahaji daga cikin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa da ya yi, annabi isa zai yi aure ya zo a wasu sashen asarai sai dai wannan asari bai inganta ba cewa annabi isa in yanzu duniya zai yi aure bai tabbata ba an gano wani ko amma annabi yusalli qalbal mahdi amma kasancewa cewa annabi isa an yanzu zai yi sallah a bayan imamul mahdi wannan ya tabbata imamul mahdi zai nema cewa annabi isa alayhi salam yi sallah ga musulmi kenan annabi isa alayhi salam in ya bayyana wato yana zuwa imam mahdi zai gane shi kuma al'umman musulmi za su fahimce shi saboda irin bayanin da manzan Allah ya yi a cikin hadisi da zarar annabi isa ya zo za gane lalle wannan annabi isa ne to yana bayyana sai imam mahdi ya nemi annabi isa din ya zo ya yi sallah ga mutane don ya riga ya gano shi domin annabi isa alaihi salam zai sauka ne lokacin sallar asuba alhali musulmi a lokacin sun taru domin su yi sallah sai shi imamul mahadi ya buƙace shi ya yi sallah ga musulmai sai annabi isa ya ce a ni gaskiya ba zan yi sallah gare ku ba ai sashen ku wato limamai ne ga sashi saboda haka ku nan ku za ku yi limanci ga junanku kuma duk wanda ya zo cikin ku ku za ku mai limanci saboda haka sai ya yi sallah a bayan imamul mahdi alqa'im huwa al-mahdi muhammad ibn abdullah wannan wanda ake ce ma alqa'im bi amrillah shine imamul mahdi muhammad bin abdullah sunan shi sunan imamul mahdi muhammad dan abdullahi sunan shi kamar sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam muhammad kuma sunan mahaifinsa kamar sunan mahaifin manzo ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya fito ne daga zuri'an Hassan bin Ali radiyallahu an kun fahimci wannan ayi shi wato an haife shi ne daga tsatso na ainihin ali'an Hassan bin Ali radiyallahu an an gane ba ta bangaren Husaini ba da kamar su shi a rawafit su suna cewa Imamu Mahdi ya riga ma ya bayyana yana nan a can kasar iraki a wani waje ana kiran shi wani rami ana kiran shi saradib lokacin da aka so a kashe shi lokacin da aka haife shi sai iyayen suka fahimci ana so a kashe shi sai suka ɗauke shi suka koye shi a cikin wani rami kamar ramin bera suna kiran shi saradib a can iraki wai yana nan a wannan rami ba zai bayyana ba sai lokacin da duniya ya cika da zalunci sai ya zo ya cika duniya da adalci ya kwato wa ainihin mutane haƙƙinsu ya yi maganin azzalumai an fahimci wannan ai to ne malaman suna suke musu raddi na hankali bayan ma raddi na nafsi cewa imamu mazi an ce tuntun ya haife shi kuma ya ɓoye ne daga khalifofi na banu abbas khalifofin da suke aiki da wukake da takuba da masu ya ɓoye tun lokacin da dan tsoron mutuwa har ya zama to khalifofin nan sun gama mulki gabaki daya an gani gabaki daya har ya girma har shekarun sun kai shekaru 100 ko fiye da 100 bai bayyana ba har zuwa yanzu in ya kasance ya kasa bayyana lokacin da sarakunan banu abbas wanda shi a suke kiransa alzalimai sarakunan banu abbas a lokacin suke kan mulki kuma ba sa amfani da makamai na zamani ba tankokin yaƙi ba AK muna a akwai akwai wanda ya 47 yanzu akwai 49 ko to akwai manya-manyan makamai na zamani akwai jiragen sama na zamani misali kuna ganin mutumin da ya kasa fitowa lokacin shi shine zai fito lokacin wayan na jirage an boye shi ne ban tsoron ka kashe shi to shine kuma zai fito wanda kawai da zarar an cillo mizan guda ɗaya magana ya ƙare so da haka a hankalce wannan mahajin har abada ba zai bayyana ba mahajin yan shiya kenan tunda har ya ɓoye zamanin wuƙaƙe da takuba ba na tsammani zai bayyana zamanin tankokin yaƙi da jiragen zamani da bindigogi na zamani ina fatan gano wannan so da haka wannan mahadi ya shiga cikin rami kuma har abada yana nan cikin ramin nan in har ma yana cikin ramin wayar bila amma kamar yadda suka ce shi mahadi na gaskiya wato zai fito ne daga gidan alhassan bin ali an gane kuma in ya fito za a haife shi kamar yadda ake haihuwan kowa kuma ya taso ya girma kamar yadda kowa ke girma sa'an nan ya zo ya yi karatu kamar yadda kowa ke karatu haka haka da sauransu haka nan an gane ya yi aure kamar yadda kowa ke aure ba kamar yadda 'yan shiyan ke faɗa ba misali sai suka ce suka ce hikiman da ya sa wato imam mahdi ya fito daga zuri'an hassan bin ali radiyallahu an lallai hassan radiyallahu anhu lokacin da ya sauka daga shugabanci ya miƙa wa mu'awiya radiyallahu an saboda ya tsare jinin musulmi ya yarda cewa masu yakin nan bangarori guda biyu dukan musulmi ne bangaren Ali bin Abi Talib musulmi ne bangaren Muawiya musulmi ne ce to me ya sanya zan zo in taimaka musulmi su ringa zubar da jinin musulmi in dai kan shugabanci ne to zan sauka kan shugabanci na in bayar da shi zuwa ga Muawiya da sharaɗin Muawiya zai hukunci da littafin Allah da sunna akan ainihin sunna ta ainihin magabatan shi in ya alƙawarin zai haka ni ko zan bai shugabanci domin a daina zubar da jinin al'umma ya rubuta wasiƙa zuwa ga mu'awiya mu'awiya ya farin ciki da wannan abun mu'awiya ya zo ya yarda da wannan Hassan ya tattaro mutanen shi gaba ɗaya rundunansa wanda mu'awiya ya kamanta su da runduna masu ƙarfi kamar dutse Hassan ya tattaro suka zo suka yi mubaya'a ga ainihin mu'awiya radiyallahu an tun daga lokacin aka kira wannan shekara amur jama'a an gane yayi to wannan lokacin da shi Hassan din ya sauka daga shugabanci ya miƙa wa Muawiya saboda ya tsare jinin musulmi sai Allah ya karrama shi sai ya sanya imamul mahadi daga cikin zuri'arsa an gane wannan ko kun ga an ce wannan shi ne laifin da wato imamu Hassan ya yi wa Shi'a shi ya sanya wato duk imaman Shi'a gaba daya wato sun fito ne daga zuri'an Husaini amma Hassan bai da ko ko da ɗaya wanda yake imam zaka duk yaran duk imamai gaba ɗaya duk yaran Husaini ne Ibn Taymiyyah yana cewa dalilin haka Allahu a'lam yan Shi'a da suka ga Hassan ya aikata wani abu wanda ya rusa musu a su sai suka ce mai in ka san wata baka san wata ba sai mi maganin ka wato Hassan ya miƙa wuya ga mu'awiya kuma ya yadda mu'awiya musulmi ne su kuma yan shi'a suna kafirta sahabbai gaba ki ɗaya sai wasu yan kaɗan wanda ba su wuce tara ba ta kuma inda dai har hassan ya yadda mu'awiya da bugu ya bayan shi musulmi ne kaga ya rusa ki shi'a ko sannan kuma sun ruwaito cewa wai husaini radiyallahu an lokacin da hassan ya miƙa ya yi mubaya ga mu'awiya sai shi'a suna cewa a lokacin sai Husaini yi bakin ciki matsar bakin ciki yake cewa wato gara a ce an tubuke min hanci shi ya fa alkhairi ga abin da dan uwana ya aikata shine ibnu Taymiyyah yake cewa to in abin ya zama to haka yan shi'a sun ce imaman su masumai ne Al-Hasan bin Ali masumi ne um, Husaini ma masumi ne radiyallahu anhu ma to tunda su masumai ne sai dai masumi ya ce abinda ɗaya masu mun ya aikata wallahi gara a tumbuke mai hanci da abin da ya aikata to kenan ɗaya ya yi kuskure kenan ko to wane ne ya kuskure a cikinsu in ma ya zama to Hassan ne ya kuskure Hussein ya yi daidai ko kuma ya zama to Hussein ya yi kuskure Hassan ya yi daidai ko ya zama to dukkan gaba ɗaya sun kuskure kaga ta kowane bangare ba ma'asumi kenan a cikin su an gane ba dukkan su ne kenan ma'asumai ba misali kamar yadda ake faɗa to saboda wannan abin da Hassan ya aikata na wannan mubaya'a din sai shi'a suka kyamace shi amma ba za su iya bayyana da abin a fili ba abin da suka yi shine sai suka suka daina goyon bayan sa sai suka suka koma suka labe bangaren Husaini cewa suna tare da Husaini sai zamanto sun fitar da imamai gaba ɗaya daga cikin zuri'an Husaini babu imami ko ɗaya daga zuri'an Hassan Allah shi yayi cewa da wato zai mutu wa yadfanuhul muslimun sai musulmai su binne shi wannan yana cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce babu wani daga cikin ahlul kitab face yi imani da shi annabi Isa kafin ya mutu kafin mutuwarsa shi annabi Isa zai mutu kamar yadda sauran mutane ke mutuwa a fa'in mita fahimul khalidun ba mu sanya ga wani mutum gabanin ka dawoma ba shin idan ka mutu ya rasulallah za su dawoma su annabi isa alaihi salam zai mutu a ƙarshen rayuwansa wato ƙarshen rayuwan da Allah ya rubuta gare shi kuma musulmai za su binne shi kamar yadda suke binne matattunsu الله أعلم دي مسائل الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم المسألة السادسة والأربعون مسألة أربعين شدة نسبتهم الحوادث إلى الدهر شو نعم هو يأتي مسبة الدهر نعم humul hawadis ila dahr wato dangantawansu wato dangantawansu hawadis suna danganta abubuwan da ke faruwa zuwa ga zamani da kuma zagin da suke wa zamani sai su dinga danganta duk wani abin da ya faru ce wannan zamani ya lalace zamanin nan ya ɓaci zamanin nan yana zaluntar mutane sai su dinga jingina duk wani abin da ke faruwa su ce zamani kuma su dinga buɗe baki suna zagin zamani na'am zagin zamani a qawlihi kaman cewan su wa ma yuhlikuna illa dahr babu abin da ke halakar da mu sai zamani ashar eh alladina yanzuruna wa'annan da suke danganta abubuwan da ke faruwa na alkhairi ko sharri suna jingina ma zamani su ne yan dahariya hmm. akwai wata aƙida tun zamanin jahiliya ana kiranta dahariya su din nan ba su yarda akwai Allah ba ba su yarda da mala'ikan mutuwa ba su kawai suna ganin zamani ne ke ɗaukar ransu zamani ne ke rayar da su ana kiran su yan dahariya suna bauta wa zamani wa'annan saboda lalle su yan dahariya idan wani abin kyama ya sauka a gare su to lalle su suna danganta wannan abin kyama zuwa ga zamani kuma su ringa zargin zamani saboda wannan walwajib abin da yake wajibi shine a ringa danganta abubuwa zuwa ga mahallici subhanahu wata'ala wadamu innama huwa waqtun mahmud shi zamani lokaci ne kuma halitta ne shi an ce zamani lokaci ne shi kuma shi zamani halittace ne daga cikin halittun Allah shi zamani ba shi da tasarrufi hakika Allah subhanahu wata'ala yayi inkari ga wanda yake jingina faruwan abubuwa zuwa ga zamani Allah ya inkari inda yake cewa suna cewa ba wani abu bane face rayuwar mu na duniya mu mutu mu rayu kenan kawai babu abin da ke halakar da mu sai zamani to faɗin wannan cewa babu abin da ke halakar da mu sai zamani wannan inkarin lahira ne kuma inkari ne na tashin kiyama an gane mutumin da yake da wannan aƙida yana inkarin ainihin tashin kiyama yana inkarin ainihin wato tashi daga kabari wato mu mutu ko mu rayu ai kawai duniya wasu mutane su mutu wasu mutane su rayu suna cewa wato rahimun tadfa wato mahaifa da yake tunkudowa mahaifa yana tunkudo abu shi kuma ƙasa ya haɗe eh, mahaifa zai tunkudo mutum zuwa duniya sannan kuma ƙasa ta haɗe an gane ya yi suna cewa wannan shi ne ɗabi'an rayuwa kawai mahaifa ta tunkudo sannan kuma ƙasa ta haɗe babu abin da ke hallaka mu sai zamani suna danganta hallaka zuwa ga zamani irin wayannan mutane wato sababin mutuwa a wajensu shine wucewar darare da kwanaki idan darare suna wucewa da kwanaki shi kenan sai mutuwa ya zo innal ne idza ya ala jadidin adna yahu lil bila lallai dare da yini idan suka suna ta mayewa suna ta mayewa ga sabon abu sai su kusantar da shi zuwa ga tsufa kai su kusantar da shi zuwa ga mutuwa ma ko yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ga jariri ya zama tsoho kaga jariri kuma ya zo ya mutu an gani da suna kuwa innan su ba su ɗauka cewa Allah ne ya halicci zamanin ba Allah ne ke sarrafa zamanin ba sun ɗauka zamanin shi ke da ikon kanshi zamanin shi ke sarrafa abin da ya gana ma na'am walaita hunaka ajalun muqaddara su a wajen nan babu wani ajali wanda yake abin kaddarawa wala hunaka malakun yasbiru arwah kuma su din nan ba su yadda akwai wani mala'ika mai karɓar rayuka ba eh kul ya tawaffakum malakul maut allazi ukila bikum su din ba su dauka akwai wani mala'ika mai karɓar rayuka ba a wajen karewan ajalinta Hakika Manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga zagin zamani. Ya ce, Lata ta subu dahar, kada ku zagi zamani. Domin lalle Allah shi ne mai, shi ne zamani. Bi ma'ana, ya'ani anna laha khaliqu dahar. Ma'ana inna laha huwa dahar, lalle Allah ta'ala shi ne mahalicin zamani. Cewa lalle abubuwan da ke gudana a zamani yana gudana ne da kaddara na Allah subhanahu wata'ala ya zo cikin hadisul qudsi Allah ta'ala yana cewa dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani alhali ni ne zamanin wato al'amari yana hannuna ne ina juya dare da yini kaga tunda Allah yana juya dare da yini kenan yana juya mai kenan yana juya zamani dama zamani shine wucewan dare da yini Allah da ya ce ana jahar wannan majazi ne akali A gani wato ya danganta kanshi cewa ne zamani saboda shi ne yake sarrafa zamanin shi balarabe wato idan yana sarrafa abu zai iya jingina abin zuwa ga kanshi amma ce mota ta buge shi ai mai tuka mota ne ya ya tuka mota har ta buge mutum ko sai a ɗauka ita motar da kanta ta ruga da wuri ta buge mutum to saboda haka ana yin wannan wato in ya zama to kai ne sababi sai a jingina abu zuwa gare ka an gani idan ka zagi zamani to hakika ka zagi mahalicin zamani shine Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin abin da ke cutar da Allah subhanahu wata'ala domin zargin yana komawa zuwa ga Allah zamani bai da rai zamani ba ya aikata komai sai dai a ce abubuwan na faruwa ne a zamanin abubuwan suna faruwa a zamanin amma ba zamanin ke yi ba shi ya sanya imamu na ashafi Allah ya mazara ma yake cewa na'ibu na wal aibu fina wa mali na aibun siwana wa Haju zan zamani bi gairi zambin wa da daga zamanu lana hajana yace muna ta aibanta zamani alhali aibi na tare da mu zamani ba shi ke da aibin ba wake da aibin mu yace wa mali zamani na aibun siwana zamani na zamanin mu ba shi da aibi sai dai muke da aibi wa haju zan zaman muna zagin wannan zamani bi gairi zambin ba tare da laifi ba wallau na takan zamanu lana hajana da a ce zamani zai iya magana a gare mu da shi ma ya zage mu ya rama an gane ko da ce zamani ya lalace alhali kai dan zamanin kai ka lalace ba ruwan zamani na'am domin Allah ta'ala shine mai sarrafa al'amura Allah shi ne mai kaddara ajalluka da kuma musibu da koma mai amma shi zamani shi zamani shi din nan zamani ne wanda yake halittacce ga Allah azza wa jal yana wajaba ga musulmai su nisanci wannan la shay'un idan wani abu ya same su to lalle su suna yi makan su hisabi idan wani abu ya same su za su yi makan su hisabi kuma su ringa itirafi da su. eh in wani abu ya same su misali yanzu wannan abin da yake da samu na ainihin kidnapping din nan za mu ce to lallai fa akwai laifin da muka yi ma Allah Allah yake jarraba mu da wannan an gane ba wai hakanan kaɗai ba ne an ce ruwa baya tsami banza tun da kaga da can ba yan kidnappers a nan arewa kuma an fara samun su to lalle ba akwai magana wa ma asaba kun min musibatin yawa duk abin da ya same ku na musiba to yana faruwa ne da abin da hannayen ku suka aikata idan mun aikata wani abu sai Allah ya saka mana ta hanyar ya turo mana wanda za su ɗanɗana mana azaba eh ya kamata in musiba ya zo mutum ya ringa zargin kanshi kuma duk ya ringa zargin ta kada ya ringa zargin zamani ba ruwan zamani an gane wannan ko idan mutum yana ganin zamani shi ke halitta zamani shi ke azurtawa zamani shi ke yin komai sai idan an yi abu sai ya ringa yaban zamani da wannan ba ya zama yayi ridda amma in mutum ya san Allah ke yi amma sai ya danganta abin zuwa ga zamani ya yi laifi bai yi rinda ba an gane ko wannan shi ne allahu alam بسم الله الرحمن الرحيم ويحفظ المفعول رأس المال والنقل رسله به والد sai ya tsara farilla farilla ya zama shine shine uwar kuɗi farilla ya zama shine jali kuma nafila ya zama shine riba riban da aka samu daga cikin uwar kuɗi bihi wali da nafila mutum ke zama wali idan mutum ya kiyaye farilla sannan kuma ya ƙara da nafila da shi ne mutum ke zama waliyin Allah wala ya yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe ba yana kusanta na da nafil gili har sai na ƙara san shi wal'aunu fi jami'i zabi rabbihi kuma ya yawaita zikiri ya yawaita ambatan Allah da tsarkin kwakwalwan shi tsarkin zuciyansa wato neman taimako a cikin dukkan wannan gaba ɗaya da ubangijinsa ya zama ya dage da zikiri amma ya ringa neman taimako wajen ubangiji ubangiji ne yake sanyawa a dace a gane wannan zikirin da ne ya Allah ka sanya ya zama to amsashe eh jahilin nafsa da rabbil alamin wa yata'alla bi maqamatil yaqin jahilin nafsa li rabbil alamin kuma ya kokartar da kanshi ga ubangijin talakai wato mana ya dage ya ta bauta yana bautan ubangijin talakai kuma ya siffanci da sifa na yaƙini an gane ya siffanci da sifa na ainihin yaƙini imanin shi ya zama ya kai ƙololuwa menene menene maqamatul Shi shine khaufin ya zama mai tsoron Allah sannan mai kaunar rahama yana tsoron azaba yana kaunar rahama kada ya to ya rike guda daya ya to kawai yana tsoron azaba kawai wannan bid'a ne ko kuma yana kaunar rahama kawai shi kamar yadda sufa yake cewa mu ba ma tsoron Allah kawai muna kaunar rahaman shi ne ko kuma wani ya ce ma shi bai tsoron Allah yana son Allah ne kawai ya ce Allah in dai har sai ina jin tsoron ka zan shiga aljanna to ka hana ni aljanna ni dai kawai ina son ka ne wai shi baya jin tsoron Allah sai dai san Allah yake an gano wannan ko saka dole ne musulmi ya bauta ma Allah bainal khawf wal raja yana tsoron azaba yana kaunar rahama sai ya hada guda biyun nan kuma ya zan mai godiya ga ni'iman Allah ya zan mai haƙuri kuma ya zan mai tuba in yayi laifi ya zan mai gudun duniya ya zan mai dogaro ga Allah ya zan mai yarda da Allah ya zan mai son Allah sai ya tara wa'annan gaba daya sai ya ce ya tahalla bi maqamatil yaqin ya siffantu da muqamomi matsayi na ainihin yaqini kuma sannan zai gaskata duk wanda ya halarce shi a wajen mu'amala idan yana mu'amala da mutane duk wanda ya halarci inda yake zai gaskata shi a wajen mu'amala bi ma'ana zai yi abin da ya dace a matsayin shi na mutumin kirki in kai mu'amala da shi sai ka yaba mishi wannan alama ne cewa lalle wannan bawan Allah wato ya siffantu da mukami na yaqini kuma ya yarda da abin da ubangiji ya kaddara gare shi sai ya zamanto a wajen wannan lokaci zai zama masanin Allah ya zama masanin Allah kuma ya zama ɗa kuma waninsa ya wofinta daga zuciyarsa, ya zama ɗa daga mai ya zama yana da yanci daga sauran mutane amma shi bawa ne na Allah in ya zama ɗa ga baki ɗaya ya zama yana da yanci har ga Allah to wannan ya zama to ya zama kenan baya bautan Allah kenan an gani, sufaye suna da wannan akwai matakin da mutum ke zama hur yana da yanci shi ba sai ya yi sallah ba ya fi ƙarfin sallah ya fi ƙarfin duk wani abu na bauta yanzu yana jiran mutuwa ne kawai shiga aljanna ko kuma su ce ma yana bin Allah bashi ne ma kila in ana in ana shiga aljanna ne da maki 70 to shi yana da maki 200 biyu. Eh? to shi ne yana da maki 200 yana ma bin Allah bashi ne ina fatan gane to saboda haka wannan zunzurutun bata ne wato ɗan adam babu sanda zai taba wuce matsayin shi na bawan Allah har mutum ya mutu bawan Allah ne shi Allah ya ce wa fiyayyen halitta wanda a duniya babu dan gata kaman shi da a ce akwai mutumin da yake samun yanci ya fita daga bauta da a ce akwai shi da manzan Allah ne amma manzan Allah mai Allah ya ce masa wa abudu rabbaka yi a al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ya zo maka kenan har mutuwa ya zo manzo Allah yana matsayin shi na mai na bawan Allah fa habbahu ila sai ubangiji ya so shi kuma ya zabe shi zuwa ga fadan Allah mai tsarki kuma sai Allah duk da ya zabe shi wasafahu washtabahu Allah ya zabe shi duk da ya zabe shi zuwa ga ainihin fadan sa din na mai tsarki wa fil ladhi zakartuhu kifaya wannan gurgudu wato na ainihin tsarin wake baya cika zuwa ga gaya ba zai yi mai bayanin sufanci ga baki ɗaya ba a nan wajen wa fil ladhi zakartuhu kifaya a cikin abin da na ambata a nan wajen akwai wadatuwa ya dan wadatar eh ma salatu mi wato baitin tukansa tasil 14 ma salatu mi'a wato yana kaiwa hudu abdul rasul wato iya adadin manzanni baitin wa shine iya adadin manzanni an gane kenan an san yawan manzanni kenan ko eh? akwai wani hadisi wanda wasu malamai da yawa suna sa'afa hadisin da aka tambayi aka tambayi annabi nawa ne adadin manzanni sai ce 313 an gani to wannan hadisi akwai magana ne akan isnadin shi kamar shi malam abin da yake nufi adadin manzanni shi ya gamsu da wannan hadisin adadin manzanni ɗari uku ne da goma sha nawa sha hudu ma shi gaba ɗaya ce ala daruri min ulumi dini na sa mai suna murshidil mu'in ala daruri min ulumi dini da abin da yake laluri na ilimin addini abin da dole sai mutum ya san shi a ilimin addini min rabbina bi jahi sayyidil anam ina roƙon Allah wato amfana da wannan littafi a dawwame ya zama titir har abada ana amfana da littafin nan daga ubangijinmu eh, da alfarman shugaban talikai ya yi tawassuli bi jahin nabi yana daga cikin tawassuli wanda yake na bid'a wanda bai halatta ba hadisin da ya zo kan wannan matsala wato bai inganta ba shine hadisin tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azimun ku yi tawassuli da daraja na da alfarmana domin lalle alfarmana a wajen Allah bai girma ne hadisi ne da if wasu malamai sun ce ma maudu'i an gane wannan ku baka ba a tawassuli da darajar mutum ana yin tawassuli da tauhidi ana yin tawassuli da ayyuka masu kyau ana yin tawassuli da barin saban Allah ana yin tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa ana yin tawassuli da addu'an mutumin kirki amma ba a tawassuli da alfarman wani na'am hakika lissafi ya kare walhamdulillah godiya ta tafi daga Allah al'azim mai girma sallah wa sallam kuma yayi salati kuma yayi sallama yayi aminci alal hadi ga mai shiryawa alkarim mai daraja shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allah da Allah ta ta da alheri ba mu Allah Ba roba robobin nan za su kewaya kamar yadda muka saba ba ma su bi fadimu li anfusikum min kaidin tazubu inda Allah tambayoyi ne kwara biyu mala a rubuce mai tambaya ta farko yake cewa mutumin da yake da siffa ta girman kai idan ka mu'amalance shi da yadda yake mu'amalantar ka kayi kuskure mutum ya yi kuskure cewa mutumin da yake da sifa na girman kai kai ma sai ka nuna mai kai ma mai girman kai ne shin ka yi kuskure sai ka yi kuskure tunda girman kai ba siffa bane na yahu. to kai ma sai ka zama kaman shi kenan shi ma ya lalace duk kun lalace kenan akwai wani hadisi da ifin jiddan da ake cewa takabbaru ma almutakabbirin wato ku yi girman kai tare da masu girman kai kaga mutum mai girman kai ne kai ma ka nuna mai kai ma mai dagawa ne misali an gani so da wannan gaskiya bai dace ba Allahu a'lam wannan kuma yace mutum ne eh, kulle yake ce mai iyalan shi ba shi da kuɗi amma yana da kadarorin da a shekara suna kawo mai sama da miliyan shi ne ga azumi yana zuwa kullum yana rike hannu matsolo ne wanda yana da ɗan uwa wanda ba musulmi ba kanin shi za su iya tambayin shi ya musu hidiman da ya kamata a ce magidanciya mai iyalansa saboda ramadan da ke zuwa su waye za su hidiman shi matsola eh. yana da kani amma ba musulmi ba ne shi ne iyalin suke tambayin cewa za su iya tambayan kanin da ba musulmi ba ya musu hidiman azumi tunda mijin baya iya yi amma yana da abin yi a to yadda dan uwan za su iya ma an dai dan ne za ka iya roƙon dan uwa cewa ya ma kaza kana buƙatar kuɗi kana so kai kaza ya taimaka ma kuma duk abin da ya din nan Allah zai biya shi ne a nan duniya shi kafiri duk wani abin da yana aikin alkhairi Allah zai biya shi a nan duniya amma ba laifi bane dan sun tunda kasance wannan uwan shi ne kuma kila yana da sakin hannu su gaya masa da Allah suna cikin matsala da wannan azumi ba su da abinci ya ba su abinci abin da za su ci su yi hidima azumi da shi babu laifi insha Allah akwai sanarwa da za mu ɗan yi in mu gidan da sallah muna neman alfarma malam zai ɗan ba mu waje za mu ɗan yi wata magana ta minti zuwa insha Allah to insha Allah kusan daga yau za mu kulle karatu insha Allah sai bayan sallah kamar yadda muka saba kamar yadda kowa ya sani azumi ya riga ya karatu sura kwanaki nawa yanzu sura kwanaki wajen sha uku to kaga ya kamata yanzu a ce da shi mai karantar wanda kuma ɗaliban gaba ɗaya a jiya ɗan huta kafin ramadan ne to wannan shi yasa insha Allah za mu kulla karatun gaba ki wannan satin a sai dai abin da muka sai muka saba yi dama kamar da kowa ya sani a dukkan Ramadan gaba ɗaya ana gudanar da ainihin tafsiri na Alƙur'ani a can masallacin Alƙalawa Road to insha Allah wannan shekara ma za a yi wannan tafsiri kamar yadda aka saba ana gayyatar al'ummar musulmi gaba baki daya a wato a halarci wannan karatu saboda ba da goyon baya gare shi to insha Allah kuma muna muna yin nasiha ga al'umma cewa mu ji tsoron Allah gabaci daya kuma mu yi aiki da abin da muka karanta amfanin karatu da ma shi da yin aiki da shi abin da muka karanta din nan wato mu yi amfani da shi a cikin rayuwar mu gabaki daya kada ya zama to hujja a gare mu kada ya zama to hujja a mu, Allah subhanahu wataala shi taimake mu abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya gabata wa musulmi a musulunci Allah Allah ya taimaki musulunci da musulmi ga baki daya kuma ya kankan da kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk